Imam kai min kiranka kiranye Husaina Nima in shiga jirgin waliyai Husaina In je Karbala kubba Illa sadaka turba Giyar sanka na sha na maye Husaina Hussein, Hussein, Hussein, Hussein, você, você. sarki kan ɗauki jakata Husaina na kan tsarkake niyyar tafiyata Husaina na kan jure dukkanin wahalarta mawakib zani huta ina filfila tuta domin cimma muradin zuciyata husaina imam kai kiranka kiranye husaina shiga jirgin wani yayi husaina inje karbala kurba inda tsara ka turba diyar sanka na sha kai waye husaina hadisi ma'asu mai suruwaita husaina sun ce tun tubar kana magance cuta husaina la ilaha illallah mu doke ji ya shi'a

ba tausayi ba su tunani a zuciya ta su ba rahama ba ko kaɗan ba imani imam Hussein a ƙirjinsa shi da akwai alƙur'ani imam Hussein na ƙirjinsa shi da cikakken imani imam Hussein na ƙirjinsa shi yake fala da gini ƙirjinsa da akwai ilimin sani na Allah irfani akwai dukan ilimin da ya ga to daga babansa Husaini duk daga suka shafa ido suka yi ta tattake Husaini la ilaha illallah mu doke kirje ya shi'a waile wa waila alal Husaini bin Ali la ilaha illallah baba me akai wasiji Husaini arziki abba da'iman abadan ba za mu manta ba ba za mu manta ba sai akai wase da Hussein da zanzake abba ya rabbana kai shaidan zubar hawayen mu ba za mu manta ba da an kai wa Imam Hussein Husaini mu Ba za mu manta ba. Hakanan muna jaddada da'a wa mu Ba za mu manta ba. Me aka yi wa sayyid, zaki zaki mujahid. Haka an kai wa Hussein tarihi duba. Yau da'iman abadan ba za mu manta ba. salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Inda suyan suna labbaik ya Hussein labbaik ya Hussein labbaik ya Hussein labbaik ya Hussein Allah ne muna godiya ya kawo mu muhallin da zamu rufe wannan tattaki na ainihin dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kuma insha Allah ta'ala muna tare da malamin mu malam Ahmad Yusuf shi wanda shi ne zai gabatar da ainihin wato wannan jawabi muna gabatar da shi da ainihin ansa wa Imam Hussein Alimin Nasirin Labbai ka ya Hussein ka ya Hussein ka ya Hussein ka ya Hussein wa ta min nasira بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا جميعا الله فداه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 ɗan wasu rama da kuma rahmatullah ta ala barakatuh muna farawa da mika godiyar mu mara iyaka zuwa ga sarki wanda ya nuna mana zagayowar wannan tattaki na wannan shekara kuma ya ba mu daman fitowa don amsa kiran su maulana sharafuddin Ibrahim al-Zakzaki na cewa mu ɗaukacin almajiransa a wannan nahiya mu fito cikin wayannan kwanaki domin misalta abin da ya kamata a ce da muna can kasan iraki ne muke yi yanzu amma saboda dalilai masu yawa wanda daga ciki akwai matsaloli na tattalin arziki wanda su a azzalumai suka jefa al'umma a ciki sai zama na kenan ba za mu iya samun mu a ba amma Allah ta'ala shaida ne akan kudirin da ke cikin zukatanmu kuma muna roƙonsa da ya zama na kenan ya ba mu lada gurgudun wato kenan wannan kyakkyawan niyya ta mu saboda haka muna godiya mara iyaka wasu malam su ma da suka mana irshadi zuwa ga wannan aiki na na lada shi wannan al'amari kamar yadda ɗazuyan jarida suke tambaya cewa menene tasiri ko darasi na irin wannan fitowa amsan da mukan bada shine cewa tun daga muzahara na ashura kai tun ma daga zaman makoki na ashura da ake yi zuwa muzaharar ran goma ga wata zuwa tattakin ashirin ga watan safar wannan yana daɗa wato kenan tabbatar da rayar da ambato na abin da ya faru da sayidu shuhada ne imamul husaini alaihi salam wanda yake wannan su makiya ba sa son sa kwarai da gaske su inda tasu ne to kamata ya ce kwata-kwata babu ma an batun imamul husaini ko ta'addancin da yazidu ya yi a kansa